baki mai yanka wuya. Yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Ghana, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta ginda ya sharuɗa shida kafin ta saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa. Jama'a Assalamu alaikum. ba za mu kasance a cikin wannan yarjejeniya ba sai dai idan mun haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a ciki ta yadda za a samu wakilcin bangaren shari'a a samu wakilcin tsarin gurfanar da masu laifi sannan a samu wakilcin shugaban siyasar ƙasar nan shugaban jam'iyyar adawa ta ndc a ƙasar ghana kenan johnson asedo inketia yayin da yake bayyana matsayar jam'iyyar su a gaban majalisar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa dangane da wata yarjejeniya ta zaman lafiya da aka tsara ga dukkanin jam'iyyun siyasa su kuma rattaba mata hannu tuni dai da kalaman ruru ta wutar rikicin siyasa a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suka ƙara zafafa tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar musamman ma npp mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta ndc lamarin da manazarta ke cewa yana ƙara yin barazanar gurgunta tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. La'akari da yadda al'amura suka fara ɗaukar zafi a yayin da aka tunkari babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan Disamba mai zuwa. Majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta tattaro hancin shugabancin jam'iyyun siyasa a wani taro na musamman domin tsara yadda za a kaucewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe. akan haka ne majalisar ta tsara wasu ƙa'idoji na tabbatar da gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba inda kuma ta buƙaci amincewa tare da rattaba hannu na dukkan jam'iyyun siyasa akan waɗannan ƙa'idojin to sai dai babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta fito ƙarara ta nuna rashin gamsuwa da tsare-tsaren akan haka kuma ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya da jam'iyyun siyasa suka saba yi a duk lokacin zaɓe ba har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi ƙarin bayani kan waɗannan sharuɗan. suna samani a cikin musulunci muna da wani phrase da ake ce ma la zurra wa la eh, ban cucanka to amma da ikon Allah kuma ba na yarda kima ka cuce ni ina tsammani kan premise wanga yasa his excellency John Dramani Mahama ilin nan party nan don kan shi baki daya muka decide General Asim Asedun Ketiya ya ce wai a a peace pact ba mu sign domin cucin ya yawa kuma ana yin cucin ka akan ka kana gan kaman ga abin da ake maka kuma sha ce wai ka 20 baka da iko kai magana ba mu yarda in dai ya kasance kasance yawan suna so mu sign peace park ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi na farko shi ne mai a yawan su west wagon in kun tuna in by election eh, da aka yi daga yawan su west wagon ya kasance kamar an jima mutanen eh, ghana ciwo wani samari ma da shi ya kasance kafan nan nashi ma ya lose an je an zama gwamnati an zama parliament aka fito da white paper da ke gwada kamar abin da ya gudana daga wurin bai dace ba ministan da muke da shi wanda cewa Brian Champon wannan lokaci eh, was the one that was in charge charge fact abubuwan ga white people ya indicate kamar ya kamata wayansu mutane a jakunni har wai bai wannan muna so mu ga wannan sannan sa'ilin nan daga tacciman sa 2020 elections ka yi election mutane guda guda 8 suka suka bar duniya ah, daga wurin nan da yake eh, kiran shi Ablikuma Central da Banda constituencies muna cewa kamar ya kamata wayanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye a su ya kamata bai lisa ma ce an prosecute su na biyu kenan na uku electoral commission ta print 1 million excess ballot papers for election da za a jinga ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers nan da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan sa'ilin nan electoral commission don shi akwai wani devices na ya bace bvd da bvr bvr shine wanda ke kasance kamar in dai mu je wani na neman kadin da ake dokan a vote da shi which is voters id card ake dokan a doki a check fingerprint mai shi sannan a zana sunan mai shi a register mai shi sa'ilin nan bvd shine wanda ya kasance ranar da da je a vote shi mutum za ka dibe annunka kai insha Allah a verifying ka sannan kai ka vote BV da BVR electoral commission wai ya bace muna ce ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD suna kawo wayanda aka arrest su a punishing su na biyar president na addo da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane press conference ya indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye wayar mutanen bane inda ya kasance kamar an yi election inda ya lose election ya hand over power ya kiyaso ya hand over power sannan final final final message mu peace pact na suke son mu sign bayan sun yi wannan biyar sun kare peace pact kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki daya su zo su sign wannan peace pact ya kamata inspector general police shi mai zo ya sign kamar abinda muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi ya yi yanda ya kamata ya kamata ya sign chief justice ya kamata su sign sa'ilin nan mu zo wuri attorney general da minister of justice shi ma ya kamata ya sign minister national security ya kamata ya sign wannan takarda sa'ilin nan national peace council su ma su sign sannan electoral commission ya sign kamar in dai Allah in ya yarda aka yi lashi za kare ba za a cuce wani bane su in dai wani ya kasance a cikin su suka so cuci ai ya kama su to sai dai a nasu bangare jami'in watsa labarai na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Kabe ya bayyana ikirarin jam'iyyar ta NDC a matsayin soki burutsu. wannan ayi kowa san inda halin su ne tashin tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa faɗan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta don election related violence ba yau ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aji kwamiti ma kwamishin ko kwamiti ma ba a yi bincike su wasu taɓa yi ba yau in za ka duba ka ga shi wannan shugaba na nado da baumiya sun aje kwamishin da suka faɗi na batun ayawa su west wagon gaskiya ne amma sun aje kwamishin an yi bincike ba ba taɓa yi ba duka improvement ne ta neman zaman lafiya da kuma daidaitawa a lokacin jefa kuri'a sauran sharaɗoɗi cewa shi shugaban kasa ya fito karara ya ce ya gaya wa mutane wa shi ba zai koma shi zai mika hannu ya eh, ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara to an ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi ba su za su faɗi balle faɗi ya faɗa kuma 'yan jarida sun ji kuma an ɗauka kuma na yau social media da kuma print media ban ga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun faɗi ƙasa ba su da nasara kuma dalili ne shine ya kamata su bari mutane san kamar ba ragwance su bane akwai wani ababa ne da aka shimfiɗa da bata tanye su ba wannan mun kula mun lura da su cewa hanyar mafaka suke nema na kawo dalilai kasan 2020 ma sun yi suka ce su ne a gaba sun yi nasara su karshe su suka ce kotu wai ba su da hujja ba su da takardu ba su da shaida a to an taba lashe su ai so biyu nana da kuma ya lashe su kuma so biyu to menene wani ban mamaki ne an ci su kuma su samu hakuri su bar mu yadda muke zaune lafiyar mu da gefen mu duka akwai hayaniya amma mu da lafiya Allah ne kiyaye mu mu ne muke ya shugaban kuma kirki muke da shi na nadu saboda shi su yi hakuri su raɗa hannunsu ya so a zaman lafiya election za a yi sa peaceful ne transparent kuma wanda ya ci ya ci ne kuma wanda ya ci za a ba ragama ba wata dalili da zai sa a ce za a hana ma wanda ya nasara tuni dai da rikicin siyasar ta gana ya soma jan hankalin masana da kwararru waɗanda kuma suke nuni da cewa abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu alamu ne na rikicin siyasa da ka iya gurgunta dimokuraɗiyyar ƙasar da ta sami yabo a duniya idan har ba ɗauki ƙwararan matakai ba. maganar nan da ndc suka yi cewa ba za su sa hannu kan yarjejeniyar da ake yi na zaman lafiya game da election da ke zuwan gaba wani magana da yake ya kamata da su kuma duba kuma shi yasa ni na ga peace council da suke neman a yi wannan ya kamata su ga ainihin manyan su domin ra'ayi ne chairman ya kawo shi candidate kuma da yake John Mahama shi ma ya faɗi ya ce gaskiya ne ba zama an dace ba amma ra'ayi ne shi yasa ya kamata peace council su je su ga ainihin council of elders kenan manyan ndc ya so su da su zama su yarjejeniyar ne an yi su su koro musu matakan da ya su ganin suke doki suka kaman kusan dole ne a dibiya ma gwamnati ya nauyi cewa ya kamata ya yi wani abu kan wannan ma wanda ya wuce nan ma mu shiga wanga election to amma kusan ce dai dole ne su sai wannan peace party nan saboda batun zaman lafiya dai ba iya sake zaman lafiya da wani abu daban ba iyawa domin mun ga kan da eh, tashi-tashi hankula ababen da yake kawo mu kasa wani kwararre a fannin sulhu da shiga tsakani kuma mai shari kan lamuran siyasa Malam Abdulmajid Musa ya shawarci jam'iyyun siyasa da su mutunta yarjejeniyar ta zaman lafiya. Akwai abin da ake cira group think a cikin sociology wato kowane maganan da politician zai yi eh, it has an impact on tunani da hali mutanen da suke inspire so maganganun da ake yi na is very dangerous because yana create more divisions kuma yana bari masu bin su waɗanda suke inspire suna duba kamar the only way out is the use of violence masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa idris abdallah bako sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc